Assalamu alaikum warahmatullahi wa da fatan kwana lafiya tsakani da Allah ɗan uwa maza ba mu makan mu adalci ba mu mata adalci ya za a yi mace ta haifi ɗaya biyu ko uku ko hudu ko biyar wai ka sare za ta zama daidai da sace ɗinka tsakani da Allah bayan Allah nan kullum su suke wahala da kai kai ka kurkutar da ita duk ka kwance wani noti da ke jikinta da kai da 'ya'yanka wai ka san nonon ta ya zube ba ta gyarawa ba sun bar tumbita tsakani da Allah waye karar da nonon waye karar da ta ina nonon ya zube zuba a kasuwa ya watse tsakani da Allah kuma haka kalle ta kana burishe min ɗinta ko wasu haku kalla ka gaya matarka wai ba ku gyarawa ba ku gyara jikin ka sai kayan gyaran ne bayan Allah nan su suke wahala kai dubu imagine expansion da ake samu a ciki ya kake san ciki ya koma ya yanke shi kake yanke shi kake san ta yi ba ku kula da mata ba ku musu service sai ka dinga comparing ta da wata side chick da bata taba haihuwa ba wadda kuma neman kuɗi take neman kuɗin da take da shi take investing take gyara jikinta side chick jikinta ne shagonta gyaran jiki take da shi kai kana tsakaninka da Allah allowances nawa kake ba matanka da gyaran jikinta ka bar matanka ba service ba alignment ba juye ba komai kuma kana tsammanin ta kama da waccan wadda jikinta nan ne jarinta tsakani da Allah mu dinka mu kan adalci mata suke wahala ita ke wahala da na san muna wahala gudan neman kuɗi kuma rayuwa wajen it's not easy amma suna wahala da kula da yaranka su suke tabbatar da tafiya makarantar yaranka ba ruwanka regardless of ma'aikata ita ce za ta tsaya ta ya an breakfast an yi waye waye sannan ta tabbatar rashin lafiya in ya kama wani ko kai ko 'ya'yanka dukkanin ku sai ta aji komai ta koma asibiti zama da kai kai ko da wani cuta zai kama ta sai dai a turo ƴan uwarta sai dai in ba ta da shi a turo ƴan uwarka kai ba ma za ka iya ba kuma that's the tradition tsakani da Allah ba dinga tusa kullun suna cikin suna cikin suna cikin period monthly suna zubar da jini suna haihuwan yara ciki ya expanding ya koma yaranka su tsotso nono kai da yaranka duk kuna layi kuma tsakani da Allah tsakani da Allah duk a haka kai yanzu ka san ka bude baki ka kalli matan mutane ka kalli yan mutane ka ce she's not sexy she's not sexy kai are you sexy compare yourself to other men are you sexy ka kalli kanka je ka duba miro are you sexy mostly irin kuma manya manyan masu abubuwan jikin kai ma da bakin gani gare ka ba kai ne kasan kace mata she's not sexy tsakaninka da looking sexy yi kai tsakanin Lagos da Maiduguri you're not even close to wani abu da ya kama da attractive dan adam mu dinga gyarawa mu dinga tusaya mata invest in her kashe kuɗi akan matar ka ka bata ta gyara sai ka gani sai mu if she will look sexy or not side chick ɗinka that's her business that's her office that's where she invest kuɗin wasu da ta samu su take investing a gurin nan take gyarawa nan take sa jarinta kai ma na wani wani kuɗin wani ta ansa ta sa jari a gurin ka gani da kyau za ta anshi naka ta ƙara gyarawa ta gyara ma na gaba daga yau da ne magana kai invested akan matar ka ware mata allowances a dinga zuwa ana alignment ana juye ana waye waye ta gyara ka gani siya mata kai wani matar ka wani kake sa ta tambaya kuɗi ko ko tana aiki ka bata abin da za ta gyara ka siyo mata kalan kayan da za ta sa ne kun san ku dinga surutu matan mu dai a not romantic sun bar ciki sun bar jiki kaza kaza kaza kaza Allah kai kan kalli kanka Amiru waye kai